أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدد وتر رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da bakwai ga watan wato hudu shekara 2022 a wannan masallaci na tunawa da marigayi wato malam muhammad baba gusau allah ya ji ƙasa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta ni'imatullahi a cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abin aka ce mi Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce ma bari Allah kuma ka ba mu ikon bari damin da aka ambata a cikin wannan littafin na rahama Allah ka haɗa mu da shi abinda aka ambata na azaba kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga gare shi a shekaran jiya na yi wata magana na ce don yi maganar yau saboda muhimmancinta <clears throat> dangane da yadda al'amura suka taso aka ɗauki hayaniya matsalar tsaro kuwa ya sani cewa matsala ce da ta dami al'umma ta yadda an kuma riga an shige ta <clears throat> yaushe za a fita to wannan kuma Allah ya bar wa kanta sani amma dai muna roƙon Allah madaukakin sarki yadda fitilar ta fara a gabanmu Allah ka nuna mana ta zo ƙarshe a gabanmu. abu na biyu kuma duk mutumin da yake bibiyar makarantar mu ya san cewa ba bakon abu bane a wajena wajen duk lokacin da wata matsala ta taso muhimmiya in tattauna a kanta sau ka baka isa ka tuhumce ni ba idan wata matsala ta faru in shiru ka ce ko munafunci ne ko son zuciya ne ta aka yin magana in mutum ya faɗi wannan to sai dai in ɗan son zuciya ne to shi kuma ɗan son zuciya wannan kan kaga ba yadda za ka yi da shi za ka hana shi ya faɗi maganarsa ta son zuciya ba sau da ka ko wannan hatsarin jirgi da ya faru na ƙasa da ban so in yi magana ba amma daga baya na yi magana abinda mutane ya kamata a ce sun lura da shi gwamnatin jihar kaduna malam nasir ya faɗi cewa ita hukumar jirgin ƙasa ya ba ta a rubuce ɗazun nan ina ganin malam ali yana tare da ni ga shi a baya na kira wani ma'aikacin su yake faɗa mu cewa ta dpo na 'yan sanda na rigasa an faɗa ma ita hukumar jiragen ƙasa cewa jirgi ya daina tafiya da daddare so da suna da information na cewa a koyewa za a iya kai wa jirgin a takin duk kun sani wane ne ministan sufuri da harkar sadarwa da zirga-zirga da aka kai harin nan abinda kawai ya zo yana cewa cincin ya yi maganan a bada kuɗi ba wai maganan waɗanda aka kama bai a za a karɓo su ba wai maganan cewa a'a ya faɗi cewa cincin an ba su information cewa wannan abin na hatsari zai iya faruwa kafin ya faru ba wannan maganan yake ba magana yake cewa a sun rubuta cewa a ba su kuɗi kaza ba a ba su ba kaga yanzu faruwar wannan abin zai sa dole ba dan Allah ba a ɗauko wannan kuɗin a yi mai. ta yadda abin in ya faru dama ai shi bai da hasara don ba a kan al'ummar ya faru ba sama in kuka lura shi gwamnan jihar kaduna da ya faɗi cewa sun ba da info sun ba a rubuci an ce a daina bari jirgi yana tashi da dare sau da suna da labari wani abu zai iya faruwa sannan kuma jami'an tsaro suka bayar amma shi yana ministan sadarwa ya yi da haskar abinda wani matsaikacin su ke faɗa mun eh ministan sufuri ke na ce sadarwa kan jin jibga wani lehu to shi yana ministan sufuri abinda kawai ya dame su kudin da za su tattara ba wai rayukan mutane ba kuma ko da abin ya faru duk wanda ya ji kalamansu ya san yana maganan ne abin da ya dame shi daban abin da ya faru da mutane daban to sai mutane suka kawo da kansu kwata-kwata shi ba a magana a kansa a matsayin al-mas'ulul awwal da ya kamata a tuhumce shi cewa yayi mai yayi sakaci to wannan kenan wani abin da ya faru sai ya janyo maganganu kuma kowa da irin tasa fahimtar so sai maganan abin da ya shafi zaɓe ya taso za a yi zaɓe ko ba za a yi ba an fahimta mu dai ɗaliban malam abubakar goma ne ba yadda za a yi malam abubakar goma ya ɗora ma kan wata hanya kafin ya bar duniya da shekarunsa da tunaninsa da iliminsa da hangen nesansa wani wanda bai kai malam abubakar goma ya zo ya ɗora ma akan akasin tunani shi mu sauka mu hauna shi mu banna malam abubakar goma ba za haka ba wallahi kowa ya san cewa malam shi ya shahara da magana siyasa ta fi sallah to zan zo zan yi bayani ta ina ne aka samu matsala tsakanin waɗanda aka zaɓen da masu zaɓen da malam yake cewa a je a yi ƙura'a sai ka duba ka gani kai yanzu idan za ka je kai zaɓe irin mutanen da malam yake hasashe za ka zaɓa su ka je ka zaɓa kai kuma tun farko tun farko da za ka je kai zaɓe wanda ka zaɓe farko ka zaɓe shi addininka shine ajandar ka ta farko gurin zaɓensa kafin mutuncinka ko ku wani abu kai ma na daban ka kalla ka je kai zaɓu zan zo zan yi magana a kan wannan so yanzu akwai profeso makari kuwa ya san ina da saɓani da shi ta fuskar fahimta watakila wani ya iya cewa to a yau kuma sai ce maka ai har tafsirin da nake ji wasu malaman da kake jin ina karanto maganganunsu ai ina da saɓanin aƙida da su amma da yake magana ce ta gaskiya sun yi ta daidai ne kuma ina ta ta in kafa hujja da shi domin su ahlus sunna suna kallon mai mutum ya faɗa ne ba wai ma wai mutum din ba naka duk wanda ya faɗi gaskiya ko bai tare da kai gaskiya ce wanda ya rashin gaskiya ko kuna tare to rashin gaskiya ne a mai kare shi ita ce ka'ida so akwai muryarsa da ya faɗa ina so watakila ban sani ba ko mutane za su iya ji a haka Thank you. maganganun da ya yi Allah ya sa mutane sun ji an ji maganganun ku? to idan an ji maganganun da yi rashin yin zaɓe na farko dai dole komin ikomin so yanzu akwai waɗanda a yadda gwamnati take tafiya a kuma arewacin najeriya su sun amfana da gwamnati baka isa ba idan lokacin zaɓe kace su kuma kar foto su yi zaɓe so yana maganan cewa ko mun yi zaɓe ko ba mu yi ba wannan ba zai hana idan lokacin rantsar da gwamnoni da shugabanni ba a fasa rantsar da su to ko mu zaɓa ne ko kuma a yi ne a zaɓa mana ɗayan biyu so ne na ganin gaskiyar magana faruwa wannan abin da ya faru bai kamata ya karyawa mutane gwiwa ba ta yadda a cikin wani abin akwai hatta muna na zato ga Allah subhanahu wa ta'ala idan kai aure na farko sai ka samu matsala kai rashin sa'a matar ba ta kirki ba ce sai ta baka matsala shin wannan zai zama dalili ka ce gaba ɗaya a rayuwarka ta ba fasa auren ko ko a'a za ka sake neman wata matan ne ka nemi zaɓin Allah nan gaba in ka ce ka ba fasa auren gaba ɗaya to kaman ka yanke ma Allah tsammanin cewa ba wani alheri da za ka samu a wajen wata mata a duniya shi sa ba za ka sake alaƙa da wata mata ba ta fuskarwa ta fuskar wani ta kuma bai kamata ba su wannan shi ne don haka a yanzu zan ba da misalai yanzu don mutane masu san halin da muke ciki tukunan yanzu tun kafin in shigo nan garin kafin ma wannan magana ta taso aka turo man cewa da Allah ya kamata in yi makana mutanen masu san ma mai ke tafiya a arewacin Najeriya yanzu ana iya zuwa ku yin wannan katin nan gaba wani abu ya taso a gwamnatanci kuma a ce duk wanda ba shi da wannan katin ba zai yi ba to sai kaga kowa na so a taimaki mutum in wannan shine ka'idar gwamnati taimakon ba zai yi ba ba zai yi ba yanzu jihar Osun wanda duk wanda ya kudancin najeriya ya san yadda za ka iya ganin wata lokal gamman a nan amma ta fi wata jihar girma a can yanzu jihar osun ita kadai a yanzu abinda ake magana sun yanki ƙuri'a ta kai 647 yanzu jihar bayelsa da take da lokal gamman guda bakwai kadai

mai local da 44 ta yanki 280 da nawa eh da takwas da Allah ya ta zaren yake eh to kuma bayan 150 waɗannan local gamman ɗin da ake magana in ka tattara su duka to kana iya samun local gamman ɗaya biyu sun yi yawan waɗancan local gamman ɗin guda bakwai to local gamman guda bakwai ne suka yanki ƙuri'a 393 yayin da 44 suka yanki 288 yanzu wannan jihar da muke ciki ta zamfara abinda ya nuna wancan zaben mutane a jihar nan sun yanki a miliyan 1 da 770 da amma yanzu abin da aka yanka 293 da 600 da ainihin wato 56 da hamsin da ainihin wato shida da ɗari shida da hamsin da shida in ka dawo jihar zamfara ta yi ƙoƙari jihar sokoto yanzu gaba daya abin da yake rijin na abin da aka yanka na a gaba daya dubu ɗari da casa'in da biyu ne da hamsin da ɗari biyar da hamsin abin da fa yake rijin kenan cewa an yanka in ka zo ka tsina a wancan lokacin sun yanki ƙuri'a ta kai miliyan uku miliyan uku da dubu ɗari biyu da talatin da ɗari biyu da talatin amma wannan karan gabaki ɗaya dubu casa'in da biyu ne da ɗari da casa'in da biyu fa so irin wannan yanayin da muke ci shin ya kamata a ƙara dankwafe mutanenmu ne ko ya kamata a zabarar da su ne su kalli wannan abin ni shawarar da nake ba raban ce dole ba ne don duk maganar da ka faɗa sai mutane sun kasu gida biyu a kanta wani ɓangaren ya ƙaryata wani ɓangaren ya gazgata wani ɓangaren ya ƙarfafe ka wani ɓangaren ya fito na fito da kai wani ɓangaren ya ma tuhumce ka da cewa kai maha'inci ne kowa yana faɗar abin da ya fahimta ne amma dai mu a matsayin mu na 'yan izala ɗaliban malam abubakar gumi ba yadda za a yi wancan abin da malam ya dora ma akan shi mu sauka akan shi shawarar da nake ba mutane kuma ina kira zuwa ga janibi na gwamnati wani abin da aka fito da shi na tsara rijista yin katin zaɓe online mafi yawancin mutanen mu ba su da wannan wayewar da su an tafi online a yan majalisun mu idan suna ji na tarayya su yi ƙoƙari a wata ukun da ya rage da aka ce ko dai su ƙara kwanakin ɗaya bayan sun ƙwara kwanaki sannan ya za a fito da hanyar da zai zamanto mutane har waɗanda yake ba su da alaƙa da karatu suna iya yin katin zaɓe kafin lokacin da za a yi shi shine taimakon da ya kamata su wa mutanensu abu na biyu kuma shi ne mutane su yi addu'a a fursar da suke da ita tun daga wannan ramadan ɗin duk wanda kasan an zaɓe shi shekara takwas da ya wuce ko da ramadan zai sake daga yanzu bai kan kujera wani ne akan kujera to a yi addu'a Allah ya zaɓo wa mutane shugabanni na kirki ba shugabannin da muke so sannan ina waiwar da mutane mu kanmu mutanen akwai guraren da mun yi kuskure amma ba mu yadda kuskure muka ba kun manta cewa a wancan lokacin kafin zaben 2015 ni ina daga cikin waɗanda ni na san wahalar da na sha saboda mun faɗa muku mun ce muku kada ku yi zaɓi ku zaɓi mutane gwargwadon nagartarsu da kirkinsu na ce idan ana maganar nagarta ne a doron ƙasa babu kamar annabin Allah amma ga annabi Nuhu da ɗan da yi nagarta ɗansa bai ba Allah ya fassala yace innahu laysa min ahlika innahu amalun da Sale. matar annabi Nuhu da bata yi nagarta ba da nu Allah ya ya ce su daban su daban sannan ga annabi ibrahim da yi nagarta babansu bai ba Allah ya fasta ne to ba yadda za ka yi kaɗa gamin wani mutum ka ce wai don shi nagartacce ne kuma wata gamsar da ni ka ce wai duk wanda yake da alaƙa da shi sai na yadda da nagartarsa a'a sai na ɗora shi a ma'auni idan nauyin ya kai in yadda in yi alaƙa da shi in nauyin bai kai ba to kowa ya ta kansa sau to wanda muka tsaya akan wannan ra'ayi ba da yawa kuma kun san irin jafa'in da aka dinga wa mutane akwai lokacin da a masallaci wallahi ko in ne nasiha na gama na cewa mutane ku yi addu'a Allah ya zaɓan muku abin da zai zama alheri ana gama cikin wanda suka bi ni sallah su za su fito waje suna kaji munafincin banza ya za a ce wai sai an tsaya wani addu'a ma Allah ya zaɓi mafi alheri bayan kowa ya san ma ga mafi alherin nan saboda mutane sun leka gaibu sun yi agirimin da Allah sun wa Allah shi shiri haka aka dangai izgiri da ba'a da tsokana da ɗan kira ba wanda ba a yi mana ba akwai majalisun da sai na zo wucewa na gita sai wani ya makale murya ya ce min wani rabu kuma mai laifi na saboda kawai mun ce ma mutane ku zaɓi mutanen kirki haka aka dinga mana izgiri shi yasa in taskaro min na fa na naskaro minkum kama taskaro ba mutane sun yi ba to mutane duk sun manta su ma a baya irin waɗannan kurakuran fa an yi su ba idan mutane ya rufe a wancan lokacin kuma a ce duk abin da aka ce maka guguwa ne to 80 cikin 100 ko 90 bai zuwa da alheri yanzu da muke zaune a masallacin nan ga fankoki an kunna kowa yana buƙatar iskar da zai shaka amma yanzu wallahi ana cewa wata guguwa ta taso daga nan gabas irin muguwan nan da take zuwa ta babbace kwanuka da itace to wallahi in ba sa ba tasirin nan watsi waje dan ba zai ga ta guguwa ta zo ta kwashe sama masallacin nan ta yi gaba da shi ta ga da mai tafsirin da wannan ke kowa yanzu neman mafita zai yanzu to haka fa aka je aka ɗibo a wancan lokacin duka mutane sun manta so ni shawarar da nake ba mutane a abin da ya rage ni addu'a sannan kuma mai riko da sababi. kamar yadda profesa makari ya faɗa cewa yana ganin a irin wannan yanayin shi ya fi dacewa mu a fito a yi zaɓe saboda wanda duk kake ganin ya ba ka matsala to a koma wanda ake ganin ba zai ba da matsala ba kai kayi abin da za ka yi sai ka zira wa Allah ido ya abin da zai shi kuma shi kenan kawai ni shi ne shawarata amma yanzu idan ka ce kada a yi zaɓen ka tambaya idan lokaci wani ya ce kada a fito zaɓe shin yana nufin dokar tana magana a kan 'yan arewacin najeriya ne ko hadda 'yan kudancin najeriya hadda 'yan kudu ku to waye za su bi shi kai kana ganin mutanen da ke kudancin najeriya za su bi shi su ƙi zaɓen ko ko daga arewa ne za a samu wasu za su ba za su yi zaɓen ba eh to ɗaya daga cikin haɗarin da ke ciki mutanen nan suna yaɗa da cewa dama sun sha faɗa sun ce yawan da ake faɗa cewa ana da shi a arewa ƙarya ne tumaki da awaki da jakuna ake haɗa wannan population ɗin don ba a tashi ba a yawan gidaje da yawan fili da yawan jama'a in ka shigo dole ka yadda akwai population na ɗan adam amma abin da zai ridin a gwamnatance ta fuskar rijistar na aka da fuskar waye to in an zo abin da yake rubuta da shi gwamnati za ta aiki ba abin da kuma kai kake gani awa ba a idanka ba sau da haka ni ina ba mutane shawara idan mutane za su yi zaɓe nan gama da duk wanda za su zaɓe shi su zaɓe shi da abu biyu farko ku duba addinin shi ku duba ku gani duk wanda suka yi zaɓe a wanda suka yi zaɓe a baya dalili na addini ya kuka wanda kuka zaɓa a wannan na bar shi mutane balin insano ala nafsihi tsira ko kuwa ku duba ku gani da kyau ku gani ko shi malam bubakar gumi da ya ce a je a yi zaɓe ya ba wannan abin muhimmanci ai tsammanin sadama da kai da za ka je kai zaɓen da wanda za a zaɓa duk abin da malam yake tsammani farko tukunna addinin ku ne a gaba kai balma hasari wani lokaci idan mutum ya fito a cikin mu yana da alaka da addini mun fi jin haushin shi sama da wanda bai da alaka da addini ba haka bane to sai ku je ku duba da kyau ku gani wallahi na na aisha ta faɗi wata magana ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tun da yake bai taɓa ɗaukar mataki ba idan shi aka wa abu sai idan an taɓa Allah to lokacin da annabi ya damu da abin da ya damu da Allah sai Allah ya damu da manzan Allah sama da kuwa in kana so ga tashin hankalin annabi ka taɓa janibin addini ka gani amma in ka taɓa shi sai haƙuri ya raba da kai to sai Allah ya damu da annabi sama da kuwa kuma to kai sai ka dawo ka gani farko tukunna duk wanda za ku zaɓe shi yanzu za ku zaɓe shi ne don ya kare muku addini farko tukunna sana na biyu sai mutuncinku duk wanda kuka zaɓe shi dama farko ba wai addini ba ne a gabanku ya je ya tsare muku wani abu don ba sa'a ba in dan duniya ce kuka sace gaba to sai a rasa duniyar a rasa addini da duniya wala akada zalika huwa al-khusran al-mubin kuma haka mafi yawanci ake ni shawarar da nake bayarwa mutane su yi addu'a Allah ya ba su shugabanni na kirki a wannan Ramadana din da suke da shi a matsayin fursa ta karshe sana abu na biyu idan mutane za su yi zaɓe nan gaba su duba mutane masu dama-dama ina ƙara maimaita muku kakku je ku yi siyasa ku yi zaɓe na jam'iyya duk jam'iyyar da ta tsayar da ɗan takara mutumin kirki abin da ya bayyana gare ku da shi kuke da alaƙa ba abin da ya dame ku da jam'iyyun mutane jam'iyya ku bari wannan na 'yan siyasa ne su je su harka su ta jam'iyya amma ku mutanen gari duk wanda aka zo da shi ku kalle shi ku gani me ya sa da addini da ku kafin ya taho neman kujerar to ku zaɓe shi sana abu na uku cikin abin da zai taimaka mana komawa zuwa ga Allah subhanahu wa Ta'ala yana ɗaya daga cikin manya-manyan asbab ɗin da za su taimaka mana shekara ta dubu 2015 na yi wata magana na ce wallahi a masallacin ɗan fodiyo muna karatu a kaduna na ce wallahi in ba ku koma zuwa ga Allah ba idan wannan shugaban mai malfa ya tafi wallahi wani in zo sai kun ce gara mai malfa wasu da a masallacin suka ce kai malam Allah ya kiyaye kuwa yanzu fa ya ake ciki yanzu to ku gane cewa na cikin asbab manya da za su taimaka bayan yin addu'a da riko da sababi wajen zaɓar mutanen kirkin da ake ganin suna da alaƙa da addini sun damu da al'umma sannan a koma zuwa ga Allah zai taimaka mana wajen warware wannan matsalar wannan shine kiran da muke zuwa ga mutane so da haka duk wanda ya san cewa shi mabiyinmu ne ba mu ce in kai dama baka yadda da mu ba to ka je kai ka a in ka yadda da mu kai mabiyinmu ne mu kake bi shi ma ba mu ce dole ba muna baka shawara a matsayinka na ɗan najeriya ka je kai katin zaɓe wannan shine kiran da muke zuwa ga al'umma kiran farko wannan shine ragowar kuma mun bashi haka wanda ya fahimci ne ya fahimta wanda kuma bai fahimta ba wannan matsalarsa ne akan muka Allah ja baki mu أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا لا يحزنك Allah ta'ala ya ce ya ayyuhar rasulu ya kai wannan dan sakon la yahzunka alladhina yusari'una una filkukuli. wayanda suke gaggawa cikin kafirci kada ya bakanta maka rai wanda kiran da Allah ya wa annabi ya ce ya ayyuhar rasulu mun ce jimla ce isti'nafiya la mahalla laha min la yahzunka la wato nafiya ce wato la'an nahiya ce ya hazun kuma fi'ilin mudari'un ne majazumin bi la'an nahiya wa alamatu jazmihi zai zamanto wato a hasfi harfin illa la ya hazunka wa alamatu jazmihi a sukun wal fi mahalli nasb maf'ul bihi muqaddam alladhina al-ism shine fa'ilun mu'akkar jumla ta yusari'una fil kufri fi'ilun wa fa'ilun wa harfu jarin wasu majrurin da baki ɗayanta ita ce fi mahalli wato ita ce silatul mawsulin la mahalla laha min al wannan in ka hada ta ga baki daya na la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri ita ce wato ba la wal jumla la ya hazunka la mahalla laha wato jawabun nida ita ce jawabin kiran da Allah ya wa annabi ba ya ce masa ya ayyuhar rasulu ba ya kai wannan andaman to menene jawabin kiran shine kada ya bakanta maka da waɗanda suke gaggawa cikin yin kafirci la ya hazunka nafi iya karanta bi dhammil ya wa zai raguwar qura'u sun karanta bi fathil ya wa zai malamai sun ce wal huznu wal shine khilafu sururi sabanin farin ciki akan ce wa hazina rajulu bil kasri fa huwa hazinun wa hazin wa ahzanahu ghayruhu wa hazanahu ayrin mislu aslakahu wa salakahu wa mahzun bunya alayhi an gina shi akan wannan al-yazidu yake cewa hazanahu lugatu quraish wa ahzanahu lugatu tamim sannan an karanta da waɗannan duka guda biyu akan cewa hatazana wa tahazzana bi ma'ana wato hazana da aka suka ce ma'anar wannan ayar shine wato ta'anisun linnabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana lallashin annabi da ɗebe masa cewa ciwa ai la yahzunka musara'atuhum ila al-kufri gaggawar da mutane suke wajen kafirci da aikin banna ya daina ka cikin damuwa kowane lokaci fa inna Allah qad wa'adaka an-nasra alaihim domin Allah ya maka alƙawarin sai ya taimake ka dan adam kai wani lokaci gaggawa maki wani abin da zai baka mamaki ko da Sheikh Usman ibayyana ba bannar da ke kasar hausa ba ta fi bannar da idan kake ganin maka yanzu ko da shi usman ya bayyana in ka karanta tarihi za ka ga wannan Allah ya faɗa wa annabi irin wannan a Qur'ani yana ce masa wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri innahum lan yadurru Allah shay'an yuridu Allah an yuridu Allah an la yaj'al lahum haddan fil akhirah wa lahum adhabun azim sannan yace masa wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwa as-sami'ul alim sannan Allah ya ce masa wa man kafara fala ka kufuru duk wanda ya kafarce, kafarce sai dina bakanta maka rai Allah ya ce ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu ai za su dawo gurin mu duk abin da suka yi na bannan sai mun ba su labari inna Allah alimun bi zati sudur sannan ya sake ce masa fala ka qawluhum maganar da suke faɗa ya daina bakanta maka rai inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun ai mun san abin da suke boyewa da abin da suke bayyana sannan malamai suka ce jumla ta yusari'una fil kufri dinnan malaman balaga suka ce maimakon ai amfani da una ala sai aka amfani da fi suka ce lil ima'i ila annahum mustaqiruna fil kufri dan ya nuna cewa waɗannan mutanen da Allah ke magana da su ba sun tabbata a cikin kafirci to wajen isti'malin huruful jarri maimakon yi isti'malin la hazunkan alladhina yusari'una ila Ilal Kufuri. sai aka ce la hazunkan alladhina la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri dan a nuna maka cewa kafirci ya mamaye su ta ko ina sai aka yi amfani da zarfiya dan a nuna maka cewa abin suna game da shi ta ko ina shi yasa as-sulami sai ya karanta qira'at da hazunkan yahzunka alladhina yusri'una fil Kufuri. sai ya zamanto daga as yusri'u umazzarinsa sa shine al-isra shine gaugawa da aka ce ya zamanto kenan anan wajen zai iya baka ma'ana guda biyu daga sara'a yusari musara'atan wa sira'an ne shine mazzarinsa bangare yana nuna yana nuna musharaka bangare guda biyu sashi yana wa nuna sashi na taimakawa juna wajen gaggawa aikin bannan sana'a daidai lokacin kuma fi'ilin yana dauke da ma'anar siga ce ta mubalaga kamar yadda asra'a yake nuna gaggawa to haka ma yusari dan ba dole bane idan kaga fi'ili ya akan babin fa'ala fa'ilu yake nuni akan musharaka kana iya ganin fi'ili akan fa'ala fa'ilu amma ya dillu alal mubalaga yana nuni akan mubalaga kamar yadda zaka ji Allah ya ce man dalladhi yuqridu Allah qardan hasanan sai ce fa ai da'afa yudaifu ne ko ba wai za ka ninninka ma Allah ya ninninka maka ba ba wai musharaka ba ne bin tsarafin a akwai za'ifahu nan fi'ili ne da ya zo a wannan babin na fa'ala ne dillo alal mubalaga dan ya nuni akan mubalaga to shi yasa waccan kira'ar na la yahzunka alladhina yusri'una fil kufri yana nuna maka cewa suna gaggawa cikin abin da ya shafi kafirci ne ibnu ashur yace wa ma'anal musara'ati fil kufri izharu asari bayyanar da alamar kafircin inda adana munasabatin a wajen koyaya ƙanƙantar munasaba take wafi kulle kulli a akai kowace dama suka samu yace fa shabbaha izhar al-mutakarrir bi isra'il mashi ila shay sai aka bayyana wato maimaituwar gaggawan kaman yadda mai tafiya yake tafiya kaman yadda ake cewa asra'a a ilaihil mashib da haka za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya maimaita irin wannan bayan ayoyin da muka kawo ya ce aya ta gaba da za mu tara fatarar lazi na fi ƙulobihim mardin yusari una fihim za ka ga waɗanda yake dama a zuciyarsu akwai rashin lafiya ta munafunci suna gaggawar haɗuwa da kafare su alaƙa da su kuma alaƙa ba wai ta zahiri ba a baɗini suna ƙinsu a'a yadda ka ga a zahirinsu sun yarda da su a baɗini ma sun yarda da su shine matsala to sannan za mu ga Allah yana ce mana wa tara kaseeran za zaka ga da yawa daga cikin su yusari'una fil ismi wal udwa suna gaggawa cikin zunubi da wuce gona da iri sannan wa aka lihi da cin haram Allah ya ce labi samakanu ya ya amaluntar da irin wannan aikin da suke a tsaraf din da ake samu waɗanda kuma suke yin musara'a wajen mugun aiki to akwai waɗanda kuma Allah yake taimakon su suna gaggawa wajen aikin alheri da ya lissafo annabawa cikin suratul anbiya'i da ya zo ya gama ya zo kan annabi zakariya da ya haya da ainihin wato mahaifiyarsa cewa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin Allah sai ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zauda Allah sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati kaga su wayannan gaggawa suke wajen aikin alheri wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'ina sannan a suratul mu'min ya faɗi siffar masu imani yace wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un sai yace ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiquna wayannan gaggawa suke wajen aikin alheri to gaggawa wajen aikin alheri shine abin da ake so ba gaggawa gurin aikin banna ba dan gwargwadon yadda ka zama dan gaba gaba anan to gwargwadon yadda zaka zama dan gaba gaba a can gwargwadon yadda ka zama dan baya baya a nan to gwargwadon yadda za ka ga dan baya baya a can shi yasa ya rage wa mutum in ka fahimci wannan abin aikin alheri ne kar ya dame ka wani yayi komai ba kai kawai ka tashi kai kayanka sai ka zauna lafiya to da aka ce Allah ya ce kada ya faranta bai bakanta wa annabari sai ya ce min allazina qalu amanna wa'inda za su ce sun yi imani bi afwahihim da bakunansu. wannan jimla ta min alladhina qalu amanna in ka haɗa ta gabaki ɗayanta zai zamanto amanna gabaki ɗayan fi mahallin nasb maqulul qawli zai zama sannan wa jumlatu lan tu'min qulubuhum gaba ɗayanta fi mahallin nasbin hal ne zai zama fakhruddin razi a cikin tafsirin sai yake cewa Amanna من الذين قالوا آمنا بأفواه ولن تؤمن قلوبهم يتفيه تقديم yace يتي والتقدير min allazina qalu bi afwahim amanna wa'anda suka faɗa da bakin suka ce sun yi imani amma walan tu'min qulubuhum amma zukatarsu bata imani ba yace wala shakka anna ha'ula'i humul munafiquna yace ko ku kwanto babu wa'annan sune wa munafikai kenan Allah ya raba mu da munafinci shi yasa idan kana musulmi kayi taka tsantsan wajen kana faɗa wa mutane abu a bakinka amma abinda zuciyarka ta kudurta da shi ba shi ke faɗa ba munafakai Allah ya yi magana cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah sai ya ce wallahu ya ya'lamu innaka la rasuluhu amma wallahu ya yashhadu innal munafiqina ƙarya suke Allah ya ce ittakadu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu abinda suke yayi muni Allah sai ya ce zalika bi annahum amanu wannan ya faru ne sun yi imani a ina a baki sun makafaru sannan sai suka kafirce ma Allah a ina a zuciya faɗu bi a ala qulubihim fahum la yafqahun sai aka rufe zuciyarsa kwata-kwata aka hana ta fahimtar addinin Allah da haka malamai suka ce imani yana da nu'ara guda biyar akwai qaulun bin lisan idan bakinka ya faɗa abu sannan wa atiqadin bil jinan zuciyarka ta kudirce abinda bakin ya faɗa sannan wa amalin bil arkan da bai su tashi su aiki shi yasa kwanan nan ne gyara a wasu munasabobi nace idan mun zo mu dinga cewa Allah ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau domin ka cika da imani babu aiki mai kyau akwai matsala domin imani yana yin lu ka game shi da sha, to kuma ko lahira aka ji da ƙirzin sha wallahi so da imanin ne ya yi kuma tattare da imanin babu aiki mai kyau a yayin da Allah ya yi muƙaranan imani da aiki mai kyau a cikin ayoyin ƙur'ani sama da hamsin da wajen takwas in yace ce ladina amanu zai ce wa amiru salihati na imani yana karuwa idan ana ma Allah aikin ɗa'a sannan yana raguwa in ana ma Allah aikin banna da Imam al-Qahtani yake ta imanu na billahi baina salasati ƙaulin wa amalin wa jina ne yazidu bai taqwa wa yanqus rada sai wakila wakilahu ma fil qalbi ya'tal jani wannan shine abin da ya shafi imani to baki ya faɗa abu zuciya ta kudirce ga kai su tashi su aiki wannan shine imani amma wallahi kana musulmi kayi taka tsantsan sanda zaka dinga tsayawa gaban mutane kana faɗa musu abu a bakinka ba shi bane a zuciyarka to tun abun kana ganin shi kaman wasa idan munafanci na mu'amala ya shige ka in ba kai wasa ba munafanci kuma na aƙida ya zo ya shige ka sai ya kai hatta addini ma akan kai lokacin da kana iya tsayawa gaban mutane ka faɗa wa mutane abu a bakinka amma abin da kake faɗa musu a baki kuma na addini ba shi bane awa a zuciyarka wannan bai dace ba al imamu ibnu jarir at-tabari yayi doguwar magana akan ainihin wato Waɗannan jece su ne mutane daga cikin munafikai Allah ya faɗa mana cewa wal ya'lamu allazina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum sai Allah ya ce hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman dama munafikai wadan kafirci sun fi kusa da kafirai sama da masu imani sai ya ce yaquluna bi alsin bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa muku abu da bakin su wanda ba shi bane a zuciyarsu wallahu a'lamu wato bima yaktumun Allah ya san abin da suke ainihin wato koyewa Allah ka raba mu da munafinci munafinci bai yi ba yawa munafinci Allah ka raba mu da munafinci yadda munafikai suka wahal da manzon Allah a Madina sallallahu alaihi wa wasallama Allah ya faɗi mafi sharrin magana a kansu a gurare daban-daban to munafinci bai yi ba to shi yasa za ku ga cewa kowace matsala in ana yin ta so wanda suke wahalar da mutane cikin ta munafikai ne a samu wa fikum sama'una lahu mutum yazo ya fakare ku dauka dan ciki ne ashe gashi dai a zahiri yana tare da ku amma a ba'ini kuma wakilin wasu ne to wannan yafi kowa matsala shi yasa da suka dinga wa annaba haka kaga da wahayi ke sauka ana ta tona musu asiri an sha wuya da su balantana yanzu wahayi da bai sauka eh Allah ya kiyaye sannan wa min allazina hadu da wa'anda suke yahudawa ne eh dama da munafikai da yahudu duk tafiye ɗaya ne sai sa na sha faɗa na ce duniya yanzu ta kasu gida biyar ne babu na shida ko dai kana cikin muhajir babu kuma yanzu ko kana cikin ansa babu ko kana cikin wallazina taba'uhum bi ihsani kana rayuwa kan aqidar su da manhajinsu sannan tsakaninka da kowane sahabi in an kira shi kace radiyallahu anhu shikenan in baka ciki to dole ka shiga cikin alamtar ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab to zaka ga masu aqidan zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aya cikin su ne da masu wa zaban suke yi ba na ji wani yana cewa wai duk wanda bai goyi wannan yakubu ya haya na katsinan nan shugabansa na shi'a na katsina wai shi ne ya fito yake cewa wai wai wanda bai fito ya goyi ba malam nura khalid ba wai munafiki ne so da kawai munafinci bai da wahala wadan shi'a ne wai zai ce ma wani munafiki to amma kuma mutane da yawa ba sani wanda suka saurare shi dama mafi yawanci su ba zaɓen suke yi ba ko suna yi ne in ka ga sun fara to sai dai yanzu da suka ga uwar bari su ma sannan su dawo su fara amma ba yi suke ba to shine kuma za a biye masa ne yanzu da maganan wannan tashar ta taso za ta saki badala cikin wannan watan da na yi magana a kanta da ragowar malamai ba shi ba ni ma sun fito ce duk malamin da bai magana ba munafiki haka ake a harkar addini to haka sai Allah yake cewa yahudawa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa alamtar ilal ladina Ba baka ga waɗanda suke munafunci ba Ya yaquluna li ikhwanihim lazina kafa romin ahalin kitabi. suna faɗa ma ƴan uwansa kafirai ahalin kitabi. suna cewa da in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wallahi in aka kore ku a Madina zamu fita tare da ku wala nutsi fikum ahadan abadan ba za mu yi kowa biyayya tare da ku ba in kutiltum kuma wallahi in aka yaƙe ku lanan sunannakum za mu ba ku gudunmawa Allah ya ce wallahu ya shahadu innahum lakadibun kuma Allah yana shaida ƙarya suke la in ukhriju Allah ya ce inda za a kori yahudawa la yakhrujuna ma'ahum ba za su fita tare da su ba wala in qutilu la yansurunhum inda kuma za a yaƙe su ba za su taimaka musu ba wala in nasaruhum kuma inda za su zo taimako wallahi juya ba za su gudu za su Allah ya ce ba za su tsaya ba wayannan su ne munafikai to haka za mu ga cewa Allah ya amfani da kalmar yahudawa a cikin alkur'ani akwai a suratul baqara yace innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sannan ya faɗa ce minal ladina hadu yuharrifuna al kalima an mawadihi sannan ya faɗa yace fa bi zulmin minal ladina hadu harramna alaihim tayyibati sannan da kuma ayar da zamu tarar a gaba inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu sannan akwai a suratul hajji innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiuna sannan wa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufrin sannan wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka da kuma innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiina wan nasara wal majus wal ladina ashraku da kuma qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya lillahi min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin to yahuda wannan su ne mafiya lalacewa al'ummar da Allah maɗaukakin sarki ya ce mu nemi tsarin Allah kada Allah ya sa a hauta farkinsu a cikin suratul fatiha ghairil maghdubi alaihim waladdallin alam Alamtar ila allazina tawallaw qauman kadiba Allahu alaihim mutanen da Allah subhanahu wata'ala yayi ya fushi da su to sai rayuwar musulmi sai ta dawo yanzu bin annabi sallallahu alaihi wasallama mun takaita shi idan ramadana zo. aka ɗauki azumi in na mu ruwa mu nemo dabino ko ba haka bane in an zo sallar tarawi mu cika masallaci in an zo sallar tahajjud masha Allah wajen tafsiri a cika amma idan munasabar aure ta kama zaka ga a wannan bangaren da yawan musulmi ba mu yadda mu zan Allah a wannan janibin ba sai ka samu wa'annan mutanen da Allah yake mana kashedi a kansu su ne kuma rayuwarsu take birge mu idan an zo ɓangaren ya za a auratayya za ka ga akwai musulman da idan suka zo aurensu da su da arnan ba su da bambanci wajen shigarsu da al'adarsu da ɗabi'arsu da komai wannan shi ne wayannan mutanen da Allah ke magana a kansu a nan masu baƙin tarihi da abin da zai biyo baya yanzu duk wanda Allah ya nuna ya ce wa na maƙi ne kai hankali da shi to in kana da hankali ya kamata ka ɗauki abin da Allah ke faɗa maka ka riƙe da kawai da gaske yi ne wannan shi ne yanzu a cikin baƙin tarihin da suke da shi ku duba annabi musa yadda ya sha wahala a kansu shi da kansa yake cewa lima tu'uzuna ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum ya za ku dinga cutar da ni bayan kun san ni dan sako ne Allah ne aiko ni ya za ku dinga cutar da ni irin wahalar da ya sha da su miƙaci yake zuwa ya je magana da Allah ya dawo suka ce ba su yadda ba sai sun bi shi aka ce waktara musa ƙaumahu saba'ina rajulan limiƙatina ya zaɓi mutum saba'in ya tafi ya zaɓi mutum saba'in ya je miƙati ya yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala suka ji maganan Allah bayan an gama suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jihar. Wala ba za mu taɓa yadda da kai ba sai Allah ya fito ƙuru-ƙuru mun ganke sannan za mu yadda ba haka da kuma sa'iqatu Allah ya turo tsawa ta kashe su ragowar suna kallo wayannan mutanen ne fa sai yasa Allah ya ce mana afa ma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum ma'una kalaman lahi kuna tsammanin wai mutanen nan za su yadda da ku bayan wani bangare a cikin sai da suka je suka ji maganan Allah kuma suka zo suka yi tahalifin maganan Allah shine za su yarda da su ku duba ku gani fa Allah yana saukan musu da mannu da salwa ba sa komai mannu shine abincin da za a baka ba tare da ka sha wahala ba salwa shine an san salwa ai ana saukan musu da ita amma suka zo suka samu sa suka ke lanna su da ala ta'amin wahid mu ba za mu haƙuri akan abinci ɗaya ban ba an rena ba za a ce abinci ɗaya da haka yanzu ba a bukata fada ulana rabbaka yukhrij lana min matun al-ard yanzu ka roki Allah a saukar da ruwa noma muke so gona mu kuma eh aka zo aka yi kisa a cikin su suka zo suka samu annan Musa suka ce an yi kisa yace inna Allah ya amurkum an tazbahu baqara Allah ya ce ku je ku yanka sanuwa ta zo ku ɗauki wani abinci ku daki wanda ya mutu zai tashi magana ya ce ga wannan sunan kalmar farko da suka fara faɗa annan Musa cewa suka yi kalu a tattace zuna huzuwa wato musa za ka rena mana wayo ko a ce maka an yi kisa ka sai an yanka saniya shi ne ya ce musu kala a huzu billahi an kuna milar jari a wajen saniyar ma wa za a yanka sai da aka yi ta tambaye tambaye kalu duk ulana rabbaka zubai illa ma mahiya ma launuha ma kaza ma kaza ma kaza ma Allah ya ce ya fazabahu ha wa ma kadu yaf'alu suka yanka da kyar suka iya yi bayan da aka yi wannan suka zo aka ɗauki wani ɓangare na saniyar aka dake shi da ita ya tashi Allah ya ce wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktubun fa qulna dribuhu bi ba'dihha bayan sun dake shi da sashen ya tashi ya ce wane ne izo ya kashe ni dan ya ci dukiyata ya koma ya mutu sai Allah ya ce kadhalika yuhillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun babu abin da ya fi nuna girman Allah a ce wane ya mutu ka tabbatar ya mutu kuma Allah ya tashe shi a gabanka bayan da suka ga haka Allah ya ce sun makasar qulubukum min ba'd zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa zuciyarku ta lalace Allah ce kaman dutse yace kai gara ma dutse da ita wajen lalacewa ai sai sa ba haushe ke cewa yahudu tuba babu to haka Yahuda suke da wannan bakin tarihi an saukar da manzal ladi yi ƙuridullah ƙardan hasana wa zai ba Allah rance kyakkyawar rance sun ce to ai tunda da ma Allah ke neman rance ashe Allah talaka ne su masu kuɗi Allah ya ce laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun kaga ƙarshen ta'addanci kenan ka kalli Allah ka ce Allah talaka ne wa kai ne mai kuɗi kai ne mawadaci haka suka dinga yi irin wannan bakin tarihin duk suna da shi sun ce yadda yadullahi magalula hannun Allah lankwasashe ne Allah ya ce musu gullat aidihin walu'inu bi maƙalu to dan haka yana da kyau annabin da Allah ya dora a kan shi yace mana da na kana lakum fi rasulillahi wallahi mu dawo da manyan mu da na kiya da na ƙasa kowa ya kokarin kwatanta rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama in dai mutum yana so ya zauna lafiya da zaran mutum ya saki rayuwar annabi yana ganin zai zauna lafiya wala ba zai zauna lafiya ba wannan shine kuma abin da yake bibiyar mu a wasu gurare da yawa ana nuna mun cewa lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh